daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar niger kuna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon voa africa mitoci da biyar a birnin yamai da rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan hantsi. muna tabbatar muku da wannan ba za mu bar haka ba domin ka dan muka bari hakan zai waɗansu ma za a je gobe za a je wasu ƙauyuka ne a je a yi wayan abubuwa saboda haka muna tabbatar muku gwamnatin taraba ba za ta bar wannan abun ba duk wanda aka same shi yana da hannu ga wannan abun din za a hukunta shi ko kuma za a hukunta saboda ya zama darasi ga waɗansu mutane Allah ya yarda Muna da rahoto bayan labaran duniya mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu Akaji. Mataimakin shugaban Najeriya ya yi kira da hanzarta gyara bututun iskar gas da janyo matsalar karancin wutar lantarki. Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin ta yi. Za mu kuma kawo mu kaɗan daga cikin rayoyi da kuka bari akwatin sakonni. Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Litinin farashin mai ya tashi a kasuwannin duniya domin kasashe masu arzikin man fetur da ake cewa OPEC a takaice sun kasa cimma daidaituwa na dakatar da haƙo mai a taron kolin da suka yi jiya lahadi a ƙasar Qatar. Farashin man ya faɗi da kashi biyar daga cikin ɗari da sanyin safiyar yau Litinin bayan kasuwanni sun buɗe. ministoci daga kasashe goma sha takwas na kungiyar opec da kuma kasashen da ba su da arzikin mai suna kokarin kulle yarjejeniyar rage man da suke hakowa da kasashe ke hakowa daga watan janairu zuwa akalla watan oktoba dabarar ɗaukar wannan mataki shine ganin ko za a daidaita farashin mai da ya faɗi daga dala ɗari kowane ganga ɗaya a shekara ta 2014 zuwa farashin da ake sayarwa a yanzu na kimamin dala arba'in kowane ganga ɗaya. jiya lahadi da dare aka ba da rahoton cewa yawan mutane da suka mutu sakamakon girgizar kasa a kasar ecuador ya kai 246 yayin da dubban mutane da suka yi hasarar gidajen suka sake kwana a kan tituna. mataimakin shugaban kasa jorge glass ya ce fiye da mutane dubu biyu ne suka ji rauni mr glass shine yake lura da ayyukan ceto da taimakon jama'a kafin shugaban kasar rafael korea ya koma gida bayan da ya katsa ziyarar da yake a kasar italiya birnin pedemales da ke da farin jini ga 'yan yawon bude ido da kuma yankin manta na gabar teku suna daga cikin yankunan da girgizar kasar ta fi wa barna masu aikin ceto suna tona rusassun gine-gine da hannayensu suna neman waɗanda ƙila rusassun gine gine suka danne su ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar wakilan ƙasar brazil ta jefa ƙuri'a goyon bayan shirin tsige shugaban ƙasar dilma rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa jiya lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'a turawa majalisar dattijai wannan batu ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar suka rika tashi suna bayyana su. ana buƙatar amincewar wakilai kashi biyu daga cikin uku ko kuma wakilai ɗari uku da goma sha biyu daga cikin wakilai ɗari biyar da goma sha uku kafin a tura wannan buƙata gaban majalisar dattijai wadda ita kuma za ta yanke shawarar ko a yi wa shugaba Dilma Shari'a ko kuma a'a. A lokacin da aka yi kusan samun ƙuri'u ɗari uku da goma sha biyu na goyon bayan a tsige shugabar, shugaban jam'iyyar wokas a majalisar Jose guiamares ya ce waɗanda suka kula makarkashin juyin mulki sun samu nasara, to amma ya bayyana wannan nasara a zaman na ƙaramin lokaci. Ya ce za a ci gaba da yin wannan yaƙi ko kuma fafutuka a titunan ƙasar da kuma cikin majalisar dattijai. jiya lahadi ɗaruruwan masu zanga-zanga suka tara dandalin tahrir a tsakiyar birnin bagadaza babban birnin ƙasar iraki domin goyon bayan shugaban yan shi'a muktada al-sadar wadda yi wa gwamnatin irakin barazanar cewa za a yi gagarumin zanga-zanga idan zuwa gobe talata firaministan kasar haidar alabadi bai da sabuwar majalisar ministoci ba tun rana asabar masu zanga-zanga suka fara taruwa kuma suka yi kashedin cewa za su samu ƙari masu zanga-zangar zaman dirshin idan ba a biya bukatun shugabansu ba a watan jiya muka da sadar ya shirya zanga-zangar mako biyu ya kawo ƙarshen zanga-zangar bayan da firayim ministan ƙasar ya gabatar da sunayen sabbin ministoci a wani yunkuri da ya wato na yaƙi da cin hanci da rashawa prime minister yana ƙoƙarin canja ministocinsa to amma ya fuskanci turjiya daga sauran jam'iyyun ƙasar gwamnatin kasar gambia ta kare matakin da ta ɗauka na kama shugabannin masu hamayya da dama da magoya bayansu su ta yi haka ne bayan sakataren majalisar ɗinkin duniya ban Mun ya buƙaci a sako waɗanda aka kama nan take ba tare da gitta wasu sharaɗa ba ita ma amurka ta yi allah wadai da wannan mataki a ranar asabar jami'an tsaron gambia suka kama usainu bua shugaban babbar jam'iyyar masu hamayya ta united democratic udp a takaice da wasu magoya bayansa haka kuma an ba da rahoton cewa solo sandarin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar an gallaza masa har ya mutu a lokacin da 'yan sanda suke tsare da shi ministan watsa labaran gambia sharif bojan ya ce shi bai san wani labari na kashe wani ba to amma ya ce an kama shugaban masu hamayya dabuwa da magoya bayansa domin ya karya doka ya yi zanga-zanga ba tare da izini daga 'yan sanda ba. labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka la za mu kawo muku rahoto daga Jalingo babban birnin jihar Taraba kan ɗoki da hukumomin yankin sa kai wa 'yan gudun hijira na rikicin da ya auku a jihar a baya bayan nan. da farko gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana damuwa kan katse hanyoyin tura iskar gas ga masana'antun samar da wutar lantarki da kuma tsaye da samun kudaden shiga sakamakon lalata bututun da ke tura iskar gas din a tashar ta da ake kira fukados mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osibanjo ne ya bayyana ka lokacin da ya ziyarci tashar daga nan ya kira da a gaggauta gyara tashar wacce take karkashin kulawar kamfanin mai na shell da kuma samar da wata kafar ci gaba da aikewa da makamashin domin kawo sauƙi ga matsalolin da hakan ya haifar da yake magana a ƙarshen mako lokacin da ya zirci tashar ta da ke jihar delta tare da gwamnan jihar ifiyanyi okowa farfesa osibanjo ya ce shugaba muhammadu buhari ya damu da barnar da aka yi shi ya sa ya turo shi domin ya gane makansa al'amari da ya ce shi ne ya janyo karancin wutar lantarki a a duk ƙasar hakanan mataimakin shugaban kasan ya ce shugaba buhari ya damu wajen ganin an gaggauta kammala aikin samar da iskar gas mataki da zai taimaka wajen wadatar da shi a cikin ƙasa mataimakin shugaban ƙasar tun da farko ya gana da manyan jami'an kamfanin shan ranar juma'a da kuma na kamfanin nnpc bayan sun kalli tashar ta focados inda aka yi barnar ta jirgi ya gaya musu cewa abin da ke faruwa a tashar ya shafi al'ummar najeriya da tattalin arzikinta. Gwamnatin jihar Taraba ta yi alwashin za ta hukunta duk wadda aka samu yana da hannu a tashe-tashen hankula da suka auku a baya cikin wasu yankunan jihar. mataimakin gwamnan jihar injiniya haruna manu ne ya bayyana haka lokacin da ya kai wa 'yan gudun hijira da aka kai wa hare-hare cikin 'yan kwanaki wato cikin 'yan kwanakin ba doke kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da sunusi adamu ya aiko mana muna tabbatar muku da wannan ba za mu bar haka ba domin ka dan muka bari hakan sai waɗansu ma za a je gobe za a je wasu ƙauyuka ne a je a yi wayan abubuwa saboda haka muna tabbatar muku gwamnatin taraba ba za ta bar wannan abun ba duk wanda aka same shi yana da hannu ga wannan abun din za a hukunta shi ko kuma za a hukunta saboda ya zama darasi ga waɗansu mutane Allah ya yarda mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu wanda har ila shine shugaban tsare-tsaren ayyukan agajin gaggawa ke baiwa 'yan gudun hijira na ranar lahadin makon jiya da aka kai ƙauyuka ƙauyuka biyar a yankin karamar hukumar Gashaka su dubu hudu da arba'in da hudu a sansanin Kogama. Tabbacin gwamnatin jihar Taraba ta sha marar dakile ayyukan masu tada zaune tsaye lokacin da ya kai musu dokin gaggawa na kayan abinci, magunguna, kayan masarufi da kuma taburmai. Na tambayi wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙauyuka ashirin ciki har da waɗanda suka ƙaurace wa gidajensu domin gudun kada maharan su far masu yadda halin rayuwa yake a sansanonin. Da farko ga malama Saferiya Maria Christopher mai yara uku, karami daga cikinsu dan kasa da watanni shida da haihuwa. Baba wuri, wuri kwance kam mun samu amma muna cikin damuwa na gudu. Allah ne mai taimako ya sa gwamnati shine yana taimake da mu da wuri masu cin abinci da ruwan sha a wuri gwamnati inda ba ka ba da yaro da na rike da shi nan da na mutu. Ni ne sha ji saboda gudu a nan wuri mutane suna fama da matsaloli akwai ciwo akwai zazzabi akan yara saboda sun bar wuri kuma saboda nisan gudu wanda suka yi zuwa wannan wuri shine ya kawo ga waɗannan matsaloli. Kawo lokacin da na ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na gaba da ke karamar hukumar Bali, ƙungiyar agaji ta duniya Red Cross na ci gaba da karɓar sabbin 'yan gudun hijira da kuma rarraba su zuwa ga ta da ke garba Garbabi da kuma Mayo Salbe. Sakataren ƙungiyar agaji ta duniya Red Cross gundumar Bali Safiyanu Ilu ya yi mini bayanin irin kalubale da suke fuskanta wajen kula da lafiyar yara da mata. Eh, kiwon lafiya duk wa'inda suke da matsala na kiwon lafiya sukan zuwa su samu 'yan kungiyar red cross sannan mu kuma akwai dispensary wanda shi chairman na local gama ya ya ajiye ce duk mara lafiya a rika tura shi in su so muna hada su da red cross su je can kuma akan ba su magani ya bayyana a fili cewa wasu yan bata gari daga jihohi makwabta ke haddasa yawancin tashe-tashen hankula da jihar Taraba ke fama da su cikin yan kwanakin nan in ji mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu tun da ku an kore su a wayancan wuraren jihohi to wayannan mutanen din suna gangarwa suna zuwa ba inda suke zuwa banda jihar Taraba an jihar Taraba kuma ba za ta zauna haka ba ta dinga ganin haka waɗanda fulani waɗanda suke kiwon su tsakanin su da Allah muna nan muna zama yan gida ne suna nan a zo ana musu wayancan wanda suke sace-sacen a wayancan jihohin din su zo wannan jiha ba su zo suna tayar mana da hankali mu ce za mu abun nan gwamnatin jihar Taraba bari fada maka ba ta ce wai ba ta son baki ba a wannan ba haka bane ba duk wanda zai zo ya ce zai zo ne ya tada hankali wallahi ba za mu yadda ba kawo yanzu akwai yan gudun hijira dubu a sansanin Kungana 1800 a Amayo Salbe da kuma 191 a sansanin Garbabi yayin da rahotanni da ba a riga an tantance su ba na nuni da dubban 'yan gudun hijira da suka fantsama cikin tsaudukan ƙananan hukumomin kurmi sarti da gyambu ke cikin hali na galabaita da yunwa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya lafiya. Yau cikin shirin da rashin ta yi za ku ji hira da shugaban hukumar hada hadar hannayen jari na kamfanoni a Najeriya kamun nan sai a shakata da wannan fefe. Idan ana da uwa ake in ana gai da Bello Ali ɗan saraki, to yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Kuɗi ya ta hanya ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Da rashin tayi akan bar araha, jama'a Assalamu alaikum. Salo Garba ne ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na yau, da fatan an wayi gari lafiya. To watakila akwai mutanen da ba su da cikakkiyar fahimta a kan kasuwar hada-hadar hannun jarin kamfanoni. Kila ma, akwai wasu da san cewa hada-hadar hannun jarin kamfanoni ita ma kanta sana'a ce. Yau za ku je da kasuwar ke gudana daga bakin shugaban hukumar da ke kula da kasuwar a madadin gwamnati. a wannan firar da wakiliyarmu madina dauda ta jagoranta ga bakon namu ganin cewa yanzu shine karo na farko da za mu hira da kai bari in baka dama ka gabatar da kanka to um, assalamu alaikum jama'a sunana munir gwarzo ni ne shugaban kamfanin da a turanci ake kiranta securities and exchange commission ita wannan kamfani ce ta gwamnati kuma ita take kula da gaba ɗaya harkan hannun jari na najeriya mu muke da daman da za mu ba wa mutane wanda suke so su harkan hannun jari kamfaninnika mu ba su yadda ake kira a turance registration kuma muna da kuma daman da za mu kawo abubuwa a kasuwa wanda zai sa kasuwa ta karu ta ci gaba kuma muna da dokar mu ta ba mu daman cewa in muka ga abu ba daidai ba a kasuwa muna da daman da za mu hukunta duk wanda ya karya doka so a takaice dai aikin kenan na na wannan kamfani na securities and exchange commission akwai batun da yake damun masu hannayen jari batun nan na ribar da kamfanoni ke bayarwa a ƙarshen shekara ko a rabin shekara da yawa ko takardun su zo a makare ko kuma a ƙare ba a samu ba akwai wani tanadi ne da kuke yi na shawo kan wannan matsalar e na ji daɗin wannan tambaya saboda abu ne da yana damun jama'a sosai har ya sa wasu ma sun cire rai da sa kuɗinsu a wannan kasuwar abu ne kuma ya daɗe kusan shekara arba'in zuwa hamsin tun da aka kafa wannan kasuwar an kasa kawo maganinta wani lokaci in aka baka riban hannun jari tunda a takarda take kamar a turance da ake kiranta dividend warrant wanda kamar su ɗaya da check wanda jama'a suka saba da shi to yana da ƙa'idajen lokaci wanda bayan wata shida ba za ka iya amfani da wannan ba so da yawa abin da ke faruwa shine wani lokaci wani takardar da take da shaidan riban hannun jari ba ta zuwa wajen mutane akan lokaci wani lokaci sai har wata shida ya riga ya wuce kafin mutum ya samu kun ga in ya wuce babu yadda za ka yi duk da dai akwai daman ka je ka sami wanda muke kiransu registrars za ka je za a iya dubawa a sake baka wani lokaci a kanta to amma su wayannan kamfanin da suke sake ba da lokaci ba a ko'ina suke ba da yawansu kusan kusan kashi 100 suna lagos wanda kuma mutane masu sa kuɗi a hannun jarin nan suna a ko'ina suna kano suna maiduguri suna katago so yana da wahala mutane su je nan wajen su ce gashi za a yi musu na biyu shine shi kansa yadda za ka baɗin a sake baka wani lokaci akan wani takardar shi ma wani abin wahala ne so ana samun matsala a nan wannan harkar na biyu akwai matsala akan mutum yana zaune misali a mararaba a nan abuja amma kuma in zai karɓi takardarsa in ya karɓi takardar sai ya zo cikin gari ya zo garki ko wuse watakil wannan riba da take a wannan takardar riba ce ta watakil dubu biyar ne samu amma kuma kafin ya zo cikin gari ya karba ko ya sa a banki kuma ya koma gida watakil sai ya kashe dubu biyar ko dubu shida so jama'a kun ga cewa abin da ya samu bai kai ma abin da zai kashe ya je ya dawo ba so shi ma wannan mutum ya samu sai ga cewa to me yasa zan wahalar da kaina in kashe dubu shida akan dubu biyar sai ya sa mutum ya bar wannan na uku ana samun matsala a su kansu kamfanin saboda sun san cewa in suka duba shekaru uku hudu da ya wuce ko biyar in suka ga cewa in suka ba da hannun jarin nan da yawa mutane ba sa karba so in misali in ni kamfani kowane shekara ina ganin kan cewa naira misali miliyan ɗari ne kawai ake, ake karba sai in tashi in ce yau abin da zan bayar miliyan ɗari biyu ne saboda na riga na san cewa miliyan ɗari ne kawai zai karba in ka fito ka ce miliyan 200 ka bayar kaga farashin hannun jarin ka zai karu saboda mutane za su ce eh wannan kamfanin sun yi abba daidai ba amma a gaskiya ba kuɗin da ake da shi ba kenan saboda mutane sun san cewa ba haka za a karba ba so ana samun wannan matsala ana samun matsala shi kansa wajen aika wa'annan hannun jarin wanda mutane saboda sun san cewa ba a karba ba sai ka ga cewa ba a bayar da wuri ba so wa'annan su ne matsaloli da muke da shi abinda yanzu muka kawo shine muke kuma bukatar mutane su yi shine su buɗa account a banki kuma falila hamdu mun sami mun sami haɗuwan kai da bankin central bank wanda mutane sun san abin da ake kira bvn wanda tuntuni bankin bankin gwamnati suna ta matsa mutane cewa su je su buɗe account a banki so wannan abin da aka yi na bvn central bank sun yi da su ma sun ba wa capital market so kowa yanzu yana da wannan bvn number din yanzu abin da muke kira ga jama'a shine jama'a su je su sami rajistra ko kuma su sami duk wani banki da ke a najeriya duk wani ofis da ke a najeriya su je su karɓi wannan fom din in suka karɓi wannan fom din suka cike sai su bayar suna bayarwa su masu um, daman da za su biya wannan kuɗin sai su sa wa'annan abubuwan da suka sa a wannan fom din. yanda zai zama duk sanda kamfani za ta biya hannun jari za a biya ne kawai a cikin account ɗin mutum so zancen cewa a baka takarda ka sha wahalan yanda za ka mai da wani takardar cikin kuɗi zai kare kawai kamfani yana ba da hannun jari daman akwai akawun account ɗin mutane details ɗin account ɗin mutane sai kawai a biya kuɗin a ciki muna ganin wannan in aka yi zai kawo Um, zai rage wahalar da mutane suke sha akan suna da hannun jari kuma ba sa samu ga waɗanda ba a biya su ba shekaru da dama da wannan tsarin za a iya mayar musu in suka buɗe in suna da shaidan takarda kan cewa gashi sun karɓi takarda amma kuma takarda lokacin ta riga ya wuce za su iya zuwa su samu yanar rajistar ɗin sai a sake basu akwai kuma waɗanda watakil sun ɓata da takardarsu ko kuma sun canza adireshin su ba sai inda takardar suke ba akwai wa'annan kuɗin da ya taru um, ya yawa muna magana da akwai doka da ta ce duk kuɗin da ya taru in haddi ya kai shekara goma sha biyu so wannan kuɗin ya riga zama kuɗin wannan kamfanin muna so mu ga yadda za a yi a gyara wannan yadda za a kafa kamfani wanda kuɗin nan za a sa a wannan kamfanin yadda ko nan da shekara goma sha uku sha biyar ne in dai mutum zai kawo shaidar wannan hannun jarin nashi ne ya kamata a biya shi amma dole wannan dokar sai an gyara ta saboda dokan kamfanika ta ba su izinin kan cewa duk wani hannun jari da ba a karba ba bayan shekara goma sha biyu wannan hannun jarin ya koma wajen kamfanin amma mu a securities and commission muna cewa wannan ba daidai ba ne ba amma saboda doka ce babu yadda za a yi yanzu muna magana da majalisa akan yadda za a yi a gyara wannan dokan a sa yadda ko shekara nawa ne inda za ka kawo shaidan kan cewa wannan kuɗin naka ne ya kamata a biya ka. miƙe dangi a halin yanzu da kuke ƙoƙarin kawo wannan gyara babban bankin amurka ya ƙara kuɗin ruwa da wajen kashi sifili da ɗigo biyar ba ka ganin kamar wannan zai sa masu zuba hannun jari su fi koma amurka ai har yanzu hannun jari da ake samu a duk kasuwanni a duniya babu wanda ya fi riba na najeriya kamar yadda na faɗa abin da yake sa mutane ba sa jin daɗi saboda wayannan abubuwan da ba a gyara ba amma in dai tsoka ce ta hannun jari babu inda za ka sa kuɗinka ka samu tsokan hannun jari kamar a najeriya Ah, so ina nuna mutane kan cewa duk da amurka ta yi wannan amma a najeriya in mutum ya bi kamar misali ka sa dubu goma ga abin da ka samu ka kuma lissafa kan cewa wannan dubu goma in za ka da ita kudin dala nawa ne za ta dawo da kuma abin da za ka samu za ka ga cewa ka fi dai samun riba a najeriya in ka sa hannun jarinka to alhaji munar za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah yadda mu ci gaba da firar a madadin bakon namu alhaji munira gwarzo da wakilarmu madina dauda da cobahiro diodine wanda ya shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance cikin goshin lafiya to a gaida malaman yanzu karfe uku da minti ashirin da hudu na dare sashen hausa na murya amurka ke magana ga kaɗan daga cikin rayu da kuka bari akwatin sakonni Assalamu alaikum sayan Hausa na Radio BOA Amerika Mai magana a tsohon sarki saura. Da Allah yana so su bani dama domin su yi kira. Ɗan majalisun tarayya a kan cewa sani an yi walƙiya mun gan yanzu mun tabbatar da cewa ba sa goyon bayan kawo wata harkar ƙasar na kai domin mun ga cikin hannun da ta janar ba domin aka ce don haka kusa ne wallahi wallahi wanda duk muka yana da hannu a cikin kawo wa da bahar matsala mai wallahi da lafiya da ta kashi saboda mun gane cewa azzalumai ne munafai ne mafita makaryata. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga 'yan majalisunmu na jihar Yobe don Allah don annabi ku koyi da halayen sabon garbu. irin abubuwan da yake na talakawa don haka ake son wakilci yan talaka ne talaka ya zaɓi shugabanni don ya tafi majalisar tarayya da kyautatawa masa shine a siyasance a daina cire son rai ko wani abu ko siyasa shi a rayuwa talakawa a jihar yobe tana zaben wakilai amma ba abin da suke tsinana masu don na ga yadda ake siyasa ta ci gaba a zombi fataskum ni kaina da kazonsi nake na taka na je na ga abin da ake na alkhairi ake taimakon talakawa irin wannan alkhairi ne amma ba wanda za su zo su zaɓe kamar yan zonsi abin kunya ne sai mu zo mu zaɓi yan siyasa ba abin da suke tsinana wa talakawa kai ko fiye ba a bamu a gari don mu zo a san noma ma muna dama ana dama da mu to wannan ya kamata yan siyasan mu na zonsi don allah don annabi mu san fa muke assalamu alaikum biyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai magana kama da baka jaran sa bayan gara amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka kawo mana karshen matsalar mai a Najeriya ya Allah ka kawo mu karshen ta mai magana kama da baka jaran sa bayan gara amma ma shi inda yake assalamu alaikum sakin hausa mu da a amurka Allah ya sanin da sako na ga rundunar mayakan sojin Najeriya hakika babu shakka kun ce kun gano rumbun ajiya a abinci na 'yan boko haram ba ko wani jan aiki gaban gano 'yan matan tibok domin ko kowa sani an tsokane su wannan satin an gwada muku 'yan matan tibok suna nan tare da nuna farkon bidiyo sabo nasu a gwada musu cewa suna nan kuma kada ku manta alhaji muhammadu buhari shugaban ƙasar tarayyar najeriya ya ce babu cikakkiyar nasara da yaƙi da boko haram idan ba a kwato 'yan matan tibok ba to don haka gare ku sojan ƙasa aiki ya rage naku ba magana wata uku ba yanzu magana wata tara aka yi ba 'yan matan tibok babu alaman na gode voa mai magana Ilyasu Bello Jega bakin gulbi jihar kebin Najeriya. To madalla hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. Yau Litinin farashin mai ya faɗi a kasuwannin duniya domin ƙasashe masu arzikin man fetur da ake cewa OPEC a takaice sun kasa cin daidaituwa na dakatar da haƙo mai a taron kolin da suka yi jiya Lahadi a ƙasar Qatar. Farashin man ya faɗi da kashi biyar daga cikin ɗari da sanyin safiyar yau Litinin bayan kasuwanni sun buɗe. jiya lahadi da daddare aka ba da rahoton cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar ecuador ya wuce 240 a yayin da dubban mutane da suka yi asarar gidajensu kuma suka sake kwana a kan tituna mataimakin shugaban ƙasar ya ce fiye da mutane dubu biyu ne suka ji rauni shi mataimakin shugaban ƙasar shine yake lura da ayyukan ceto da taimakon jama'a kafin shugaban ƙasar rafael correra ya koma gida bayan da ya katse ziyarar da ya kai kasar Italiya. Majalisar Wakilan Kasar Brazil ta jefa ƙuri'ar goyon bayan shirin tsige shugabar kasar Dilma Rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa. Jiya Lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'ar turawa majalisar dattijai wannan batu. ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar ka suka rika tashi suna bayyana su ana buƙatar amincewar wakilai kashi biyu daga cikin uku ko kuma wakilai ɗari uku da goma sha biyu daga cikin wakilai ɗari biyar da goma sha uku kafin a tura wannan bukata gaban majalisar dattijai wadda ita kuma za ta yanke shawara ko a yawa shugaba Dilma Shari'a ko kuma a'a. To a gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jin wasu abokan aiki da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam da Yusuf Haran da yake gabatarwa. Kamun na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodo ne wadda kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Malam Charles Hall da ya riga masa a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku a wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya.